Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da rediyo amfani sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM. A ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa rediyo da ke Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayinsu bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan wata doka da za ta taimaka wa ƙasar wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a ciki da wajen ƙasar. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba na tafa da shirin jawabai daga dattawa, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya daga bakin Mahmud. to baballe sanu da kokari to ta da jijiyar wuya da ake tsakanin amurka da iran na ci gaba da karuwa yayin da iran din ta yi gargaɗi daga kausar murya cewa za ta mai da martani ga duk wani mataki da aka ɗauka a kanta wanda bai mata ba a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ya sha alwashin kakaba karin takunkumi a kan kasar yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai a fadar white house trump ya ce za mu kara takunkumi a kan iran a wani mataki na hana kasar mallakar makamashin nukiliya ya kuma kara da cewa daukan matakin soji a kan kasar abu ne mai yiwuwa yana mai cewa idan shugabannin iran suka yi watsi da shirinsu na nukiliya tattalin arzikinsu zai bunƙasa zan kuma zama babban abokinsu gabanin kalaman na trump kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran abbas musavi ya ce iran ba za ta bari a keta haƙƙin kan iyakokinta ba batun tada jijiyar wuyan da ake samu tsakanin amurkan da iran batu ne da ke ci gaba da cewa shugabannin yankin nahiyar turai tuwa kwarya in ji shugabar gwamnatin jamus angela merkel Beratern am Rande natürlich sind wir besorgt über die Cikin harshen jamusanci kenan makel take cewa lallai muna cike da damuwa kan abin da ke faruwa. Muna kuma fatan za a yi amfani da hanyar diplomasiya wajen kawo ƙarshen wannan takaddama. a yau asabar shugaban amurka donald trump ya yi kira ga bakin hauren da ake shirin mayar da su kasashen su da su koma kasashen nasu na asali makaddashin daraktan hukumar shige da ficen kasar mark morgan ya faɗa manema labarai gabanin hakan cewa hukumar su za ta tattara tare da mai da iyalan da aka aikawa da umarnin kotu na su fice da kasar zuwa kasashen su jaridar washington post ce ta fara ruwaito wannan labari inda ta ce shirin kan bakin hauren zai mai da hankali ne kan iyalai da aka yi kiyasin za su kai dubu biyu a manyan biranen ƙasar da bakin haure ke yawan zama a cikinsu waɗanda suka hada da houston chicago miami da kuma los angeles jaridar ta washington post ta ce ta samu waɗannan bayanai ne daga wasu jami'an gwamnatin amurka uku waɗanda suka nemi a sa kai sunayensu ita ma jaridar miami herald ta rawaito cewa sauran biranen da za a yafi mai da hankali a kansu wajen kama bakin hauren sun hada da atlanta baltimore denver new orleans new york da kuma san francisco labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban venezuela nicolas maduro ya ce zai karbi shawarwarin da shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta bayar da matukar muhimmanci bayan wata ganawa da suka yi da bachelet da yammacin jiya juma'a maduro na ya ce na faɗa mata cewa kowace ƙasa na da matakan da take bi na tafiyar da al'amuranta amma dai na faɗa mata cewa ba zan bata kunya ba a matsayina na shugaban ƙasa zan ɗauki shawarwarin da ta bani da matuƙar muhimmanci a jiya juma'a shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adaman ta kammala ziyarar kwanaki uku da ta kai ƙasar inda har ta gana da shugaba nicolas maduro da shugaban yan adawa juan guaido a wani taron manema labarai da ta yi a caracas babban birnin ƙasar na venezuela bashile ta yi kira da a saki dukkanin waɗanda ake tsare da su da kuma waɗanda aka na su yancinsu na walwala ita dai shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adaman tana ta fuskantar matsin lamba daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ta sa baki a madadin mutum 700 da aka kama saboda dalilai na siyasa zargin da shugaban na wato venezuela maduro yake musantawa shugabar wacce har ila yau ta gana da shugabannin masu fafutuka da waɗanda aka tauye haƙoƙinsu su ta ce al'ummar ƙasar ta venezuela sun shiga wani matsanancin hali wani sabon rahoto ya nuna cewa kusan rabin jama'ar da ke ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya na iya fuskantar matsanancin karancin abinci wannan sabuwar ƙididdiga wacce wata gamayar ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fitar tare da haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya ta gano cewa sama da mutum miliyan 100 wato miliyan 100 miliyan 1.8 na ƙasar ta tsakiyar afirka na buƙatar taimakon gaggawa ta abinci hava vasul shine shugaban hukumar samar da abinci ta duniya wato ya ce kusan mutum miliyan ɗaya da ɗari uku na fuskantar matsalancin karancin abinci za su fuskanci matsalar karancin abincin ne inda mutum dubu da da saba'in biyar za su buƙaci taimakon gaggawa ita dai ƙasar ta jamhuriyar tsakiyar afirka ta tsunduma ne cikin yakin basasa tun a watan Disamba shekarar 2013. Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. A Najeriya bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya rattafa hannu jiya Juma'a akan wata doka da za ta taimaka wa kasar wajen yaki da cin hanci da rashawa a cikin gida da kuma ƙasashen waje. 'Yan ƙasar sun fara bayyana ra'ayinsu game da dokar. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja. Wannan doka da ta ja hankalin masu ruwa da tsaki ita ce dokar haɗin gwiwa wurin yakar masu laifi, wato Mutual Assistance in Criminal Matters Act ta shekara 2019, Wace shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kan ta jiya Juma'a. Wannan dokar za ta yi aiki ne kan masu aikata laifuka da suka jibanci rashawa a Najeriya da kuma ƙasashen ƙetare, inda ƙasashen duniya za su taimaka wajen kama masu laifin da gano inda suka ɓoye tare da binciko kayayyaki ko takaddu da za su taimaka wurin gano masu laifin Mai nasarar Ibrahim Umar lauya ne kuma mai fashin baki akan kundin tsarin mulkin Najeriya. To wannan shine kudiri na musaya waɗanda suke ana zargin sun tafka laifi ga ƙasa suka gudu. Wala Allah suka gudu da kansu ko kuma suka gudu suka ɓoye dukiyoyin a can ko suka je suka sai da suka sayi kaddarori a waɗancan ƙasashe. To duka yarjejeniya ce wadda take za ta taimaka a ƙoƙarin bankaɗo mana waɗannan irin mutane ko kuma a musu hukunci can sakamakon abin da za mu amfana da shi na dukiyoyinmu waɗanda aka yi gaba da su in aka dawo da su a ƙasa za mu samu ƙarfin arziki sosai za mu samu kuɗi na tafiyar da gwamnati za a yi maganin zuwa bashi bashi da muke ta cewa daga ƙasashen duniya to saboda haka najeriya ta yi tunani na biyu maimakon an so kuɗin nan a je da tsare-tsaren ayyuka da za mu so a zo a yi mana a najeriya alal misali idan aka ce su zo da kuɗin nan su amfani da shi kowace hedikwatar jiha ta najeriya a haɗa ta da ta rago na titin jirgin ƙasa misali idan aka ce kuma a zo a yashe eh, kogin Niger da na Benue a yi tashoshin jiragen ruwa a yi kamfanoni kuma manya-manya a bunkasa harkar noma a kawo mana makaman yaƙi da zamu yaƙi ta'addanci to idan aka yi amfani da yarjejeniya muka samu irin waɗannan abubuwa da ƙara ƙarfin wutar lantarki da abubuwa da dama da za a iya zuwa a yi da ba da maganin a asibitocinmu to idan aka iya amfani da wannan zai fi mu waɗancan ƙasashen sauƙin su haɗa kai da musu bamu da a ce su tattara duka kuɗin su su su ce don su maido mana da kuɗin mu da aka sata aka kai kasashen su a lokacin da yake nashi nazari kwararre a fannin zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya yi nuni ne da cewa cin hanci cin hanci da rashawa na daga cikin kalubale da ke hana Najeriya ci gaba kamar yadda ya kamata saboda haka yake cewa musamman idan aka yi la'akari da cewa kididdiga ya nuna an saci kudaden najeriya kusa da dala biliyan hamsin a kai kasashe musamman ma kasashen turai da amurka da na laraba irin su dubai din nan da kuma waɗansu tsibirai inda akwai manyan bankuna a can to ko da rubin wannan kuɗin kawai aka samu aka kwato wato kenan muna maganan dala biliyan goma kenan zuwa goma sha biyar to wannan ba karamin taimaka za ta yi tattalin arzikin najeriya ba ita kuwa shugabar kungiyar gyaran tarbiyya da duka matsaloli da ake fama da shi a al'umma halima baba ahmad ta ce wannan doka dai abu ne da aka daɗe ana jira a wannan ƙasa a babban hanya aka ɗauko abin da muke bukatar muke roƙon Allah kullum Allah ya nuna mana kenan a kullum matsalan ƙasar nan shine manya su ne yan gata talakawa da suke kasawa su tsare saboda da su dan su samu canji ko kuma samu wani adalci a wajen shugabanni kullum mu ne ake cutar da mu wanda gaskiya haka bai dace ba mu fara ganin cewa waɗanda suke da laifin nan ko mun gatan mutum in aka yi bincike aka same shi da laifi a gayyace shi kuma ya zo ya amsa tambayoyin da da a masa da kuma muna kyauta da zo bayan wannan abubuwan duk yadda doka ta kama a kan mutum za a yanke masa hukunci ko mun gatansa saboda babban matsalar mu a ƙasar nan shine a samu mutum da laifi kuma sannan sai ya kasance shi dan gata ne ko kuma shi wane ne abin ba zai yi tasiri ba sai ka samu wanda ya satan akuya ko aka sayi ko satan kaza ma ko agwagwa ko ai sai handset na dubu biyu ko na dubu uku in na sata ne sai aka shi gidan yari shekara guda saboda handset don baya da kuɗin don abin da alkali yanke masa hukunci kenan. abin jira a gani shine tasirin da wannan doka za ta yi wajen samun nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. shugaba buhari ya natsa sabon babban daraktan kamfanin fetur nnpc mele kolo kyari don amsar kujeran daga mai kantibaru da zai yi ritaya sakamakon cika shekaru 60 a duniya in dai muka gama haƙar wannan rijiyar za mu gaya mai gida irin gun da muke nan baru ne ke bada tabbacin kamfanin zai ci gaba da aikin rijiyar mai ta kwalmani a bauchi jawabin kakakin majalisar dokokin jihar bauchi abubakar suleiman da bayan nan waɗanda ba su amince da hakan ba da ke nufin naɗa wani sabon kakakin suka sha Jabar barkonon tsohuwa. Gidado Ibrahim na kamfen ɗin Buhari ya ce sun kai karar Atiku Abubakar kotu da zargin ya yi wa shugaba Buhari kage na sayan hannun jarin kamfanin Etisalat da bankin Keystone. Mun buƙaci kotu ta ɗaure shi wazirin Adama idan ya yi wa shugaban ƙasa ƙazafi. Ofishin shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan ya fasa naɗa mai bada shawara kan labaru Festus Adedayo da 'yan yanar gizo ke zargin a yi adawa da shugaba Buhari ne. Nasiru Adamu Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban kungiyar Hausawa da Fulani Kirista Janar Isyaku Ahmad Dikko Murabus da sakatare janar na Jama'atu Nasir Islam Sheikh Khalid Abubakar Aliyu ga janar Dikko Murabus. Jama'a Assalamu alaikum. 'Yan uwana 'yan arewa ina magana a matsayina na general mai ritaya da aiki dai na aiki na kai har na yi ritaya ni ko ba dan siyasa ba ne kuma ba zan yi siyasa ba sai dai ina duba in ga muna da matsaloli da yawa abubuwan da za mu iya kuma gyarawa da yawa kai ba wai ina aiki a wani wuri ba ba ina aikin gwamnati ba ba siyasa nake ba amma a matsayina na hausa fulani akwai abubuwa da nake gani da suke damun mu a arewa na fari shine talauci na biyu jahilci ni kuma a gani na in za mu yi yadda za mu yi mu kau da jahilci da talauci to za mu samu ci gaba to waɗannan abubuwa kuwa muna da waɗanda Allah ya tsora su a kanmu masu mulkinmu su ya kamata su ya kamata su duba su ce lalle lalle wannan abubuwa su suke mu. to za ka ga ko ina in kai magana yanzu in ka je ka ga in bara ce mutanen mu ne ke yawo suna bara in ma almajircin ne yaran mu ne ke abin nan din shaye-shayen nan iri iri kwaya ce goskolo ne eh, ne ne ne solution gwata ne ne ne duk yaran mu ne to me yake kawo wannan idan da yaran nan suna da ilimi ko na primary school ne da za ku ga bambanci inda suna da wannan eh, inda sun samu zarafi na yin karatu su yi ilimi su kuma jahilcin nan mu ba shi da amfani shi yake ƙara jan mu baya saboda idan baka san baka san abin da ya eh, right ɗinka ba ba da za a ce ma wane shi ne shugabanka ko shi ne ku a majalisa ko ta jiha ko ta ƙasa wani kane mana abin da ya kamata ba za ka sani ba don jahilci ya ishe ka inda mun sani muka zo za mu tsaya mu taka mu tasa su a gaba na gani a wannan da eastern states a gabas a nuna uh, suka zo suka sa wani ko house of reps ne ko senator ne suka ce ya zo ya gaya musu abin da ya yi in ba haka ba za su dawo da shi guda nawa ka taɓa ji an yi haka a arewa da kai kai kila bai kalilan an yi wani amma inda mutanen mu ba su da wannan jahilcin sun san abin da sun san hakkin su abin da suka zaɓe shi da ya su ba za su yadda su bari ba za ku yadda ku bari yana muku irin wannan ba sai ku jawo shi ku ce zo mu gani ka zai mana za ka yi haka za ka yi haka ga shi ba mu gani ba zai ji tsoro kuma in an tashi neman zaɓe ba zai sa ba za ku sake zaɓen shi ba don za ku ce ai bai mana komi ba amma a yanzu a yadda yake in sun shiga ko ma da state ma da ne a ce ko federal da kyar ake ganin su sai an zaɓe ya taso saboda duk wayannan shaye-shayen da menene ni ina tabbatar maku cewa wani shin aikin yi ne da jahilci yake sa da mutum ya zo maka haka sai ka bi shi kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba ka zo ka ɗauki ɗari biyar ka dace ko dubu ɗaya ko dubu biyu zai bi ka kullum yana cin abinci yana sha yana jin daɗi zai bi ka ko kuma su je su sha da an fara abu na duk hayaniyar bai raha ba kuma duk yara ne in kun lura da kyau za ku ga cewa duk in ana wa'annan wahalar da ake sha ƙyar ku sami ƴaƴa na manya a ciki don ne sun suna da ilimi sosai san bai kamata ba su shiga wannan gangami su kai yawo a kan titi ana kore su yan sanda na bin su ana kore su ku yi nan ku yi nan ana kakkama su ana tura su ana kullewa banda eh, matsalar jahilci da fatara akwai kuma addini shi addinin nan ba abu ba ne da ya kamata wani ya damu da na wani kowa ya girmama addinin kowa ba abin da zai haɗa ka faɗa da wani don yana da addinin shi daban to idan za ka tafi aljanna kai ba da shi za ka tafi ba in kuma lahira za ka tafi ba da shi za ka tafi ba kowa zai je daban Allah shi kaɗai kuma da anan ne za a sani so mu yana na wani da mu zai sa ka damu da addinin da wani yake yi har ma ya zo ya hana har ku fara gaba ana kashe-kashe ana yanke-yanke shi ma sheikh dr aliyu ya ce da sunan allah mai yawan rahama mai yawan jin kai nake amfani da wannan dama dama wacce take mai kima dama wacce take mai tsada dama wacce take mai albarka dama ta wato watsa saƙo ko yaɗa saƙo na zumunci da yan uwantaka da zamantakewa da fahimtar juna musamman a inda Allah maɗaukin sarki ya ajiye mu a wannan bangare na duniya kuma a wannan bangare na ƙasa ta mu ta Najeriya nake kira da babban murya mai kokari mu zauna lafiya zaman lafiya kamar yadda masu kima magana suka ce ya fi zama ɗan sarki abinda lafiya ba ta kawo ba rashin lafiya bai iya kawo abinda zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya baya iya kawowa hakika wato kasancewar yadda Allah maɗauke sarki ya yi mu wato al'umma daban-daban ƙabilu daban-daban addinai daban-daban wannan bai hana mu mu zauna lafiya bal karantarwar musulunci kullum na karantar da mu cewa bayan akwai musulmi to akwai wani waɗanda suke ba musulmi ba kuma akwai misalai da yawa da suka gabata a tarihi har zamanin ma'aikin mu ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zauna da waɗanda suke ba wato musulmi ba tun daga mashirkai masu bautar gumaka har kuma wato masihohi biyu ya zauna da su an yi zaman lafiya da yarjejeniya da zamantakewa a matsayin Allah ya kaddaro a zauna wato tare. Da haka ne nake kira da babban murya kwarai da gaske gaske. Malamanmu da almajiranmu, 'yan siyasanmu da attajiranmu, da ma'aikatanmu, duk Allah duk mai wata ajanda ko mai wani tunani da yake so ya amfani da wani abu don ya kawo rashin zaman lafiya to yi kokari ya aje bal inna ma mutum bai iya cin fa nasarar abin da ransan yake so in ba ya bi ta zaman lafiyan ba domin rashin zaman lafiya ci ba yake kawowa ga zamantakewa da addini da kuma al'umma da kowa da kuma wato komai saboda haka ina mai addu'a ta alheri Allah ya ba mu lafiya da kuma zaman lafiya da kuma duk wani abu da yake kawo abin da yake jawo rashin zaman lafiyar nan to Allah ya mana maganinsa lallai lallai dole dole shugabanci ya tashi ya yi adalci adalci kuma kowa ya cancanta a yi masa adalci a yi masa San kai da san biyan wata bukata ta kai suke jawo afkawa cikin irin halayen da wato ake ciki lallai lallai wanda Allah ya ba shugabanci ya fahimci wannan wata amana ce da Allah tabaraka wata ala yake amfani da shi don isar da albarka da sauki a cikin rayuwa duk wanda ya musguna wato ya shiga cikin halin kalakayi ko ba zai wanye da duniya lafiya ba kuma a can lahira bai samun kyakkyawan sakamako to hakikatan ɗaya daga cikin dalilan da har yanzu muke cikin wannan hali na kanakaye wanda muke roƙon Allah ya kawo mana sauki shine wato ɗimbin samari da 'yan mata waɗanda suke abin takaici abin mamaki ba ɗaruruwa ko dubbai babban miliyoyi zama suke wato kana su ne ba cde ba sa ɗaɗa ba na ɗauka ba na ajiye dangane da wato aiki to hakikatan dole muna kira da babban murya ga duk wanda Allah ya ɗora musu nauyin shugabanci a kowace irin marhala tamu kai tun daga kansila har zuwa chairman na karamar hukuma kai har a tafi tafi gwamnatin tarayya wallahi wannan aiki ne da in kun ji tsoron Allah kun sake wa 'yan ƙasa mara an ƙoƙari kuɗin da aka kasa don abubuwan an sake su don a samarwa wato talakawa abubuwan yi tunanin insha Allah kuɗaɗen da ake zuwa a ta kashewa wai za a yi taro ko za a yi taro wallahi sai da a wai da an wani zamani a najeriya ko a arewacin ƙasar nan wai da ba lafiya da zaman lafiya to ɗaya daga cikin hanyoyin da za a samu a ware wannan al'amari shi ne ‘ya'yan talakawa a zo a ba su aiki tsakani da Allah a ba su ilimi in an samu wannan za mu samu zaman lafiya fata na na alkhairi ga dukkan mu Allah ya yi mana masifa ya yi mana bala'i ya dawo mana da lafiya da kuma zaman lafiya na gode kwarai assalamu alaikum to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana to a gai da ibrahim ka almasi garba to yanzu kuma ga wannan sako To mai gida a dawo lafiya. To ko mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura kan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. To da fatan masu sauraron mu za su kasance da wannan shiri namu. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. 'yan wasan kwallon kafa ta super falcons ta fice daga gasar kofin duniya ta mata da ake a faransa bayan da ta kwararta ta jamus ta lallasa ta da ci uku da banza 'yan wasan jamus alexandra pop da sarah debris da leah shula ne suka zira kwallayen tawagar ta jamus pop ta fara zira kwallon farko ne a minti na ashirin sai debris ta biyo da kwallo ta biyu bayan minti bakwai ta hanyar bugun fanarti bayan da aka dawo daga hutun rabin lokaci ne kuma 'yan wasan na najeriya suka fito da karfinsu amma duk da haka sai gashi 'yar wasan jamus leah shula ta kara kwallo ta uku a gasar cin kofin nahiyar afirka wacce aka fara a jiya juma'a sabanin abin da ya faru ga tawagar ta super falcons 'yan wasan najeriya super eagles sun lashe wasansu na farko a gasar da ake a ƙasar masar najeriya ta doke tawagar 'yan wasan burundi ne a wasansu na farko a rukunin ba an dai kwashe daukacin zangon wasan na farko ba tare da cin kwallo kuɗe ba duk da cewa masu sharhi da dama sun yi hasashen najeriya za ta lallasa burundi wacce wannan shine karanta na farko na zuwa wannan gasa amma bayan sauyin da kocin tawagar 'yan wasan najeriya ghana da roh ya yi sai gashi dan wasan najeriya igalo wanda ya shigo ba da jimawa ba ya zira kwallo a minti na saba'in da uku. yan wasan nan burundi dai sun yi ta kai hare-hare masu ban tsoro akan raga super eagles amma a kasu bata cimma ruwa ba gabanin aje hutun rabin lokaci dan wasan najeriya abdullahi shehu ya samu rauni hakan yasa aka fita da shi a maimakon sa aka kawo dan wasa collins chidozi najeriya dai za ta kara da kasar gini ne a wasanta na biyu a ranar laraba har ila yau a gasar ta cin kofin nahiyar afirka a rukunin a uganda ta lallasa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da cibi ba ko ɗaya a wasannin da aka yi a yau daga cikin wasannin da za a kara a gobe kuma morocco za ta fafata da namibia senegal za ta kara da tanzania algeria za ta kara da kenya kana ivory coast ta gwada kaimanta da afirka ta kudu a da mahmud lalo da labaran wasanni a takaice yanzu kuma ga wannan sako Allah ni kai ne na roƙa baro don ka ba. Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki. Mata idan za mu zauna mu haɗu mu zama tsintsiya ɗaurin mu ɗaya mu dunkule guri ɗaya to dole dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Da kare hakkin ƙananan yara magobe yana luwaɗi da mu idan ya yi da wannan yau gobe kuma sai a yi da wani dangantakar mahaifi da 'ya'yansa wannan magana ta habiba ni isiya kuna riga na wa raina in zai yi da nama na sai ya bani 'yata da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali. Fiye da mata da maza dubu hudu ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano karkashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zaurawa. mayar kare hakkin bil'adama. Gaskiya mun yi bakin ciki mun shi zahi mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata yau mace a ce an raba ta da ɗanta ko yau ɗa an raba shi da uwar shi ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon najeriya nijar da kamaru karfe 5 agogon ghana kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya To madalla kafin mi sallama da ku ga labarai a takaice. To ta da jijiyar waya da ake tsakanin Amurka da Iran na ci gaba da karuwa yayin da Iran din ta yi gargaɗi daga kausar murya cewa za ta mai da martani ga duk wani mataki da aka ɗauka a kanta wanda bai mata ba a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kakaba karin takunkumi akan ƙasar. yayin wata ganawa da yi da manema labarai a fadar white house trump ya ce za mu ƙara takunkumi a kan iran a wani mataki na hana kasar mallakar makamashin nukiliya ya kuma ƙara da cewa ɗaukan matakin soji akan ƙasar abu ne mai yiwa yana mai cewa idan shugabannin iran suka yi watsi da shirinsu na nukiliya tattalin arzikin ƙasar zai haɓaka zan kuma zama babban abokinsu a yau asabar shugaban na amurka ya yi kira ga bakin hauren da ake shirin mai da su su da su koma kasashen nasu na asali makaddashin daraktan hukumar shige da fice na kasar mark morgan ya faɗa ma labarai gabanin hakan cewa hukumar su za ta tattara tare da mayar da iyalan da aka aikawa da umarnin kotu na su fice da kasar zuwa kasashen su jaridar washington post ce ta fara rawaito wannan labari inda ta ce shirin kama bakin hauran zai mai da hankali ne akan iyalai da aka yi kiyasin za su kai dubu biyu a manyan biranen kasar da bakin hauran suka fi yawan zama waɗanda suka hada da houston chicago miami da kuma los angeles shugaban venezuela nicolas maduro ya ce zai karbi shawarwarin da shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta bayar da matukar muhimmanci bayan wata ganawa da suka yi da bachelet da yammacin jiya juma'a maduro ya ce na faɗa mata cewa kowace ƙasa na da matakan da take bi wajen tafiyar da al'amuranta amma dai na faɗa mata cewa ba zan bata kunya ba a matsayina na shugaban ƙasa To Mahmudu sannu da kokari. Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da injiniyan mu na wannan lokaci kai ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.